studio Barka da warhaka sashen Hausa na studio Kalangu ya suma gabatar muku da labarin Hausa tare da ni Rakiya Arimi ga kano labarin. A yau da safe ne ɗaliban jarabawar shigar makarantar ENA suka mika ƙorafinsu kan yadda aka tsara wannan jarabawar. akwai sabani tsakanin kundin tsarin mulki wanda ke karfafa mutuncin rayuwar dan adam da kundin hukunce-hukunce wanda takardunsa na wasu abubuwan suka haifar da hukuncin kisa sanarwar kungiyar haɗaɗɗun 'yan ƙasar Nijar da ke yaƙi da hukuncin kisa a Nijar a albarkacin ranar 10 ga watan Oktoba. a kasar Nijar wa'ani irin sakamako ne cutar coronavirus take da shi a kan al'amuran addini amsa a cikin rahoton namu na musamman. A yau da safe ne aka gudanar da jarabawar shigar makarantar ina. Kimanin ɗalibai dubu uku suka yi wannan jarabawar a buƙatar ɗalibai tasa'in na nau'i karatu biyar a wannan shekarar na babban aji. Ɗaliban na ƙorafi kan yadda aka tsara wannan jarabawar da ta haɗa ɗaliban sauran jihohi a nan babban birnin Yamai. Habibu Garba ya haɗa wannan rahoton. Mun kawo ƙarshen jarabawar sai dai gaskiya ba a shirya ta da kyau ba. kamar yadda muka yi tsammani. Mun zo kafin karfe takwas na safe, amma ba a suma ba sai karfe goma na safe. Mun kare jarabawar Faransanci a karfe biyu na rana. Mun baro garin mu Difa, mun zo nan don mu yi jarabawa. Mun shiɗinci fiye da 'yan takara dubu uku, gomiya tara kaɗai ake bukata, mutum goma ta fuskar aiki a hukumar bariki. normal a ka'idance dai bai kamata a ce ya wuce kwana ɗaya ba amma jiya muna nan har wajen karfe shida na maraice kuma daga baya aka ce mu ta gida mu dawo gobe mu zana jarabawar fannin lissafi kuma ba su gaya mana me yasa ba mu fiye da mutane dubu hudu ne ke takara kuma mutum tasa'in kawai ake so ku duba ku gani akwai waɗanda suka fito daga difa tawa na dai daga ko ina cikin nijar mutane sun sayi tikita sun ramci kuɗaɗe gaskiya wannan bai dace ba mun buƙaci samun ra'ayin daraktan makarantar ina sai dai hakan bai samu ba. A jihar Maradi kimanin 'yan jarida talatin na jaridar rubuce da na kan yanar gizo suka samu horo bisa kan nauyi da kuma rawar da al'ummar kafofin watsa labarai ke takawa a wani lokacin zaɓe don kiyaye wani tashin hankali. a lokacin wata haduwa da tsarin da ke kawo tallafi ga mulkin demokrasiya Pagod ya shirya. Maman Abdu Jaharu mamba ne na Pagod ya yi wa Muhammad Maman karin bayani. Nauyin da ya rataya a wuyanmu a matsayinmu na 'yan jarida a bisa fagen shirye-shiryen zaɓe shine baiwa 'yan takara damar su isar da sakonninsu ga al'umma ta hanyar bayyana tsare-tsarensu. Akwai dokar da ta ba mu damar yin haka. Sannan abin da muka zaɓa ya zo zo daidai idan aka dubi fuskar tafiya kafafen yada labarai. An yi la'akari jama'a suna mayar da hankali ne na samun labarai a yanar gizo fiye da mujallu na rubutu. A yau kowa ya sani mujallu na rubutu ana ta maganganu iri-iri a kansu domin su yi aiki a bisa fagen shirye-shiryen zaɓuka dole ne sai an karfafa wa 'yan jaridar nauyin da ya rataya a wuyansu na neman labarai da tace su wajen yadawa ba tare da ɓangaranci ba. san parti Ganin yadda kafofin watsa labarai na yanar gizo suka mamaye wuri, ƙwararrun 'yan jaridar rubuce sun bunƙasar da ayyukansu ko ma sake jaddawalin shirye-shiryensu kwata-kwata. Yaya ne jaridar rubuce take komawa kan yanar gizo? Tambayar da Olivier Asubabi ya yi wa Abdullahi Abdurrahman Ahmadu wanda ke kula da shahihancin labaru na jaridar Nyameswar. Wannan ya biyo bayan ta la'akari da yadda ake samun tasirin jama'a da suke mu'amala da kafafen sadarwa na zamani fiye da mujallu na rubutu. Sannan wani bangare mai matukar mahimmanci shine bisa kuɗin da ake kashewa wajen fitar da mujallar rubutu. Sun fi yawa fiye da abin da za ka sakawa wajen kula da kafar yada labarai a yanar gizo. Yanar gizo ta yi matukar tattanza dabarun ayyukanmu saboda yana tabbatar muku kashe 80 cikin 100 na ayyukan da muke yadawa bisa yanar gizo kai tsaye abun ya yi matukar girgiza mu fiye da tsammani saboda kai tsaye muke tura labarun kuma kowa ya same su a cikin lokaci wanda hakan ba abu ne mai sauki ba a mujalla ta rubutu. goma ga watan Oktoba za a raya bikin karo na goma sha takwas na ranar kawar da hukuncin kisa a duk faɗin duniya a cewar shugabar kungiyar haɗaɗɗun 'yan ƙasar Nijar da ke yaƙi da hukuncin kisa akwai saɓani tsakanin kundin tsarin mulki wanda ke ƙarfafa mutuncin rayuwar ɗan adam da kundin hukunce-hukuncen wa'anda takaddunsu na wasu abubuwan suka haifar da hukuncin kisa. Garba Ilo Almoktar ya hira da Olivia asabwabi. Akwai saɓani tsakanin abin da kundin mulkin ƙasa ya faɗa cikin aya sa mai lamba goma da kuma mai lamba goma sha ɗaya mai fifita 'yancin rayuwar ɗan adam. Amma akan aiwatarwa mun gani da kundin shari'a na ci gaba da riƙe matakan da kai tsaye na ba da damar aiwata hukuncin kisa. Akan shari'o'i na baya-bayan nan mun lura da yawaitar hukumtawar kisa. A faɗin ƙasa kuma domin a yi kokowa da cunkoso a cikin gidajen kaso da kokowa da bambancin da ake gani a fagen shari'a abinda ya fi dacewa shine kawai a soke hukuncin kisa a ƙasar Nijar kuma a yi daidaitacciyar shari'a. Incin wakiltar shari'a ga waɗanda za a yanke wa hukuncin kisa shine taken kuma jihar Doso za ta tarbi wannan ranar. Mutane ashirin da biyar ne wasu masu ɗauke da makamai suka kashe a wani harin da aka kai wa wata rundunar waɗanda suka bara su da ke ƙoƙarin komawa gidajen su kusa da garin pisila a cikin jihar Burkina Faso a ranar Laraba hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da 'yan gudun hijira ya sanar a kan rediyon RFI a cewar sanarwar HCR dangane da shaidun waɗanda suka tsira sai da aka keɓe mazan cikin mata da yara sannan aka kashe su aka bar matan da yara in ji RFI. A ƙasar Nijar wasu al'umma ba kaso suke lura da kayayyakin da wa'adin amfani da su ya kai ba wanda ke da hatsari ga lafiyar jiki al'adar da al'ummar ta la'anta da karawa da cewa ya kai wasu 'yan kasuwa zuwa ga canza kwali ko kuma gyara ranakun amfani da kayayyakin sai mu saurari ra'ayoyi da abubu garba ya haɗa. wani bi zaka ga wa'adin ya zarce da wata ɗaya biyu zuwa uku ni kam a kulliyomin in na lura da haka mayar da kayan nike wajen mai kantin canza kwalin suke in dai bisa gare shi aka rubuta wa'adin sai ka ga an sanya kayan cikin cikin wani sabon kwali. Idan aka sauya kwali gaskiya cin amana ne saboda waɗanda suka ci na iya fuskantar matsalar rashin lahiya. Mai sake je nake son faɗa musu gaskiya idan haka suke yi yana da haɗari ga lafiyar jama'a saboda kamar yadda aka sani waɗannan kayayyaki suna da illa ga lafiya to ina ma da sun lalace kenan zai taɓa lafiyar al'umma. Shi yasa kowane lokaci muna fama da cututtuka kamar hawan jini dole ne gwamnati ta ƙarasa bincike misali idan kuka ɗauki masu iyo oda ga waɗanda kuke saidawa suwa ke zuwa wajen kan ku sanya tambarinku idan matsala ta zo kasan inda za kai kara. Ofishin 'yan sanda da ke kula da kiwon lafiya da kula da tsabtataccen samfari ya bayyana cewa an ɗauki matakai cikin babban birnin Yamai domin ɗora hannu kan masu yin ƙazabtaccen wannan aikin da samawa masu amfani da samfuran ingantaccen lafiya a cewar Hamidu Hassan shugaban sashen tsoma baki da daidaitawa a dikin ƙasa a ofishin 'yan sandar kiwon lafiya doka ta tanadar da sandar bugu habibu garba ya yi hira da shi muna ta kokari a fagen aiki tuni mun yi shaddawalin aiki na tsawon watanni uku september oktoba da nuwamba tuni mun fara tafiya a bisa kasuwanni muna zazzagayawa a cikin shaguna da kuma gidajen biredi duka wuraren da ake sarrafa kayayyakin masarufi ayar doka ta 48 na kundin tsafta yana hani kasuwancin kayayyakin da suka lalace ayar doka ta biyar biyar ta yi hani a kan haka idan mutum ya taka waɗannan ayoyin doka biyu za a iya shigar da shi a gaban shari'a akwai wasu da idan kayan suka lalace suna sake musu wuri ne idan shinkafa ce sai su fitar da ita cikin buhu su rika sai da ita kilo-kilo ko madara haka ne suke yi mun gano dabarunsu mun fara cafko waɗannan mutane da ke irin wannan aiki tare da jami'an bincike na peji Avec la PJ, e on a lancé la procédure. A kasar Nishiyar wasu iyaye sun gwammaci yi wa yaransu yaren da ba na gida ba wanda yake da illa ga rayuwar yaran. Karin bayani ta bakin Ibrahim Bana a masanin al'amuran yau da kullum a lokacin da ya hira da Salamatu Kadiri. Wasu iyaye suna koyar da 'ya'yansu harsuna na washe saboda suna tunanin koyar da su waɗansu harsuna bayan harshe na uwa zai yi amfanar yaren. Amma sai dai ta wannan hanyar yaron bai iya rike al'adarsa inda ana samun yaren da suke ɓatar da harshen su na uwa zuwa waɗansu harsuna na waje misali a nijar an yi la'akari a cikin iyalai da yawa da suke tunanin su 'yan bariki ne ba sa koyar da 'ya'yansu kowane harshe sai faransanci wanda hakan yakan sa yaro ya rasa al'adarsa har ya batar da alkibalarsa alhali al'ada ce take tantance mutum ta hanyar harshensa harshe wani abu ne da ake iya tantance ƙabilar da yaron yake le groupe ethnique auquel appartient l'enfant. kai isa al'amarin covid-19 ya dame ni duk na rikice na daburce kar in muka karya tsoron kowa nake tun tashi na na safen nan bisa kafofin yanar gizo sai karanta jaridu nake kan wannan cutar daidai ne a ji tsoro tun farkon wannan annoba na sha gaya miki cewa ki hankali da duk abin da kike karantawa a shafukan sada zumunta labarun jita-jita ne mafi yawa to yaya zan yi isa domin nima in samu labarai Ki nemi labari kan shafukan hukumar lafiya ta duniya OMS da kuma kafafen samun labarai na hukumomin lafiya na Nijar. Idan kika gane yadda lamarin yake, kina iya rage jin tsoro. Wannan karon zan bi shawararka. Na ga alamar akwai labarun ƙarya da ma marasa tushe da dama. Ya kamata mu yaƙe wannan al'amarin. Sabilin tsoron da nake ma duk na gaji. Abu na ƙarshe ki tuna da dukkan abubuwa na kirki da kika haɗu da su a wuni sannan ki ɗauki rayuwa da sauƙi ki yi iya ƙoƙarin ki wajen wayar da kan jama'a a game da mutunta matakan rigakafi ki tunatarwa jama'a cewa wannan cuta tana nan har kullum kuma matakan kawo sauƙi da gwamnati ta ɗauka baya nufin yin sako-sako da ɗabi'un rigakafi. wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Annobar cutar coronavirus wanda kwayar cutar ke ci gaba da yaduwa ta yi sanadin illoli da dama a bangaren siyasa da tattalin arziki a cikin fadin duniya. A bangaren addinai wannan al'amuran suna da nasaba da tunani da tausayi. A kasar Nijar, musulmai da Krista su ma sun fuskanci illolin wannan al'amarin. Ga dai rahoton na Musa Hassan. Kamar duk sauran ƙasashen duniya, ƙasar Nijar ta ɗauki wasu matakan rigakafin bazuwar allobar sabon ciwon nan na coronavirus, kamar rufe iyakoki ko kuma hani na yin cunkoson jama'a da kuma sanya tazara tsakanin mutane. Bisa ga aiwata wannan matakan ne, gwamnati ya tilasta rufewar wuraren ibada kamar masalatai da kuma gidajen toci. Matakin ya kawo wasu halayen da suka biyo baya. akan gudanar da ayyukan ibada kamar yadda fasto sabo baciri ya bayyana. Euh, Karuwar da aka samu Kiristoci sun koyi ibada da Bibil a cikin iyali. Sun koyi yadda za su karfafa zuciyarsu, sun tinkari nauyin da ya rataya a wuyansu a matsayinsu na iyaye. Ci bayan da aka samu shine na rashin haduwa. Haduwa tana yaye duka wani damuwa na zuciya. A fuskar abin da yake taba kwakwalwa na hankali tsoro kada mutum ya kamu da cutar da tunanin mutuwa. Amma dai mun mayar da lamarinmu ga Ubangiji. Wannan ne ya sanya muka share tsoro kullum akwai buƙatar a rinka hatara saboda ƙwayar cutar tana nan tana yawo har kullum a ganin profesa ture abubakar mamba na kwamitin islamiyya na ƙasar niger coronavirus na cikin ababuwan da ke kadara ga bil'adama duk musulmi ya waje ba ya karbi hakan da hannu biyu ya kuma dogara ga subhanahu wa ta'ala musulmai ya kamata su yarda da da kaddara wannan cutar corona abu ce da ta mamaye duniya ya kamata mu shirya akan duka abin da zai ta'azzara al'umma don haka ne wannan annobar musulmi ya kamata su yarda da ita cutar ta sanya an rufe manyan guraren ibadu makka madina abin da ke nuna wannan cutar ta ta'azzara ya kamata mu kula da lafiyar mu ita ce cutar da ta razana ci gaban duniya komai ya tsaya cik mu yarda kuma mu amince. Duk da aibun da ya haddasa ga halin ɗan Adam da kuma gudanar da ibadar yau da kullum a ƙasar Nijar, allobar coronavirus ana iya ɗaukar ta wani matakin da ke hujjata ƙarfafa ban gaskiya ga ibada. Iyakacin labarin namu na yau kenan. Masu